daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. La, صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau laraba da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen inda da farko za mu fara da cikakkun labarun duniya. sannan mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran da sarkin sarkin Qatar sun jaddada muhimmancin haɗin gwiwa. da taimake keniya tsakanin ƙasashensu a yankin gabas ta tsakiya kwamandan dakarun jin halin musulunci na rundunar sararin samaniya na iran ya jaddada cewa babu shakka iran za ta kaddamar da harin daukan fansa kan haramtacciyar kasar isra'ila na alkawarin gaskiya na uku Ƙungiyar Hamas ta ki amincewa da sabbin sharuɗan Firaministan gwamnatin mamayar Isra'ila na yarjejeniyar Gaza kashi na biyu. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban ƙasar Iran da sarkin ƙasar Qatar sun jaddada muhimmancin haɗin gwiwa da taimake taimakekeniya tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian da sarkin ƙatar sheikh tamim bin hamid al-sani sun jaddada gudanar da zaman taro ko sun gudanar da zaman manema labarai na haɗin gwiwa a birnin tehran inda suka jaddada ƙarfin dangantakar da ke tsakanin su biyu da kuma muhimmancin ƙara inganta taimakekeniya a tsakanin ƙasashen shugaban na iran ya faɗa a yammacin yau laraba cewa ci gaba da taruka tsakanin jami'an ƙasashen biyu da suke yi na tabbatar da kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin su yana mai jaddada ƙarfafa alaƙa da ƙasashen makwabta musamman ƙasar qatar a matsayin wani muhimmin ƙa'ida na numfofin ƙetare na iran shugaban ƙasar iran ya ci gaba da cewa sun tattauna da sarkin qatar kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu ta hanyar da za a tabbatar da moriyar ƙasashen kuma an yanke wasu muhimman shawarwari na raya ƙasa da zurfafa dangantaka da buɗe sabbin hanyoyin haɗin gwiwa sarkin ƙatar ya kuma jaddada buƙatar samar da sabbin damar gudanar da haɗin gwiwa shugaba fasaskiyan ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi imanin cewa ƙasashen yankin suna da ƙarfin ɗaukar matakai na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin. bisa tushen kyakkyawar makwabtaka da mutunta juna da kyautata mu'amala mai ma'ana da share fagen kafa wani tsari na haɗin gwiwa da taimakekeniya a tsakaninsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila ta fuskanci cewa dole ta miƙa wuya tare da amincewa da sulhu da ‘yan gwagwarmaya da neman da ta nemi ta murƙushe su. ministan harkokin wajen Kasar iran abbas arakci ya jaddada cewa yahudawan Sahuniya ba su cimma ko da ɗaya daga cikin munanan manufofinsu ba kuma daga ƙarshe ya zama tilas su miƙa wuya tare da amincewa da sulhu da ɓangarorin da suke son kawar da su babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ziyad nakhala da ya ziyarci birnin tehran a ƙarƙashin jagorancin wata tawaga don tuntuɓar hukumomin ƙasar Iran ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar Iran Said Abbas Arakci a yammacin jiya talata. Hakanan yayin da ake ishara da halittacciyar gwagwarmaya da ta al'ummar Falasɗinu suke yi da neman ‘yancin kai daga ‘yan mamayar Yahudawan sahayuniya tsawon shekaru tamanin da suka gabata. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya ta al'ummar falastinu muna samun nasara na ɗimbin tarihi da suka samu da kuma juriya kan kisan kiyashi da suka fuskanta daga yahudawan sahiyoniya a gaza watanni goma sha shida da suka gabata kwamandan dakarun juyin juhalin musulunci na rundunar sararin samaniya ya jaddada cewa babu shakka iran za ta kaddamar da harin daukan fansa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila na tsarin alkawarin gaskiya na uku kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na rundunar sojin sararin samaniyar iran brigadier general amir ali hazzade ya jaddada cewa za a gudanar da farmakin ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku idan allah ya yarda amma iran ba za ta barnatar da kwarewarta a banza ba kamar yadda ya faru a harin alkawari na ɗaya da na biyu don haka babu shakka za a gudanar da harin ɗaukan fansa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ƙara da cewa yankin yammacin asiya ya samu ci gaba da dama kuma wannan yanki shine tushen al'amuran duniya da dama to amma a baya-bayan nan ya fara a baya-bayan nan ya fara ne da harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa wanda ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta tsara ta kuma aiwatar da shi wanda ya zama babban asara a kan 'yan sahayuniya wannan lamari ne mai muhimmanci masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙungiyar hamas ta ki amincewa da sabbin sharuɗan firaministan gwamnatin mamayar isra'ila na yarjejeniyar gaza kashi na biyu Firaministan gwamnatin mamayar Isra'ila Benjamin Netanyahu a hukumance ya yanke shawarar fara tattaunawa kan mataki na biyu na yarjejeniyar Gaza tare da sanya sabbin sharuɗa. A nata ɓangaren ƙungiyar Hamas ta ki amincewa da sharaɗin Firaministan na ficewa daga yankin zirin Gaza da kuma yin fatali da buƙatar ajiye makamai a matsayin wani ɓangare na kowace yarjejeniya. yayin da yake fara shirye-shiryen fara gudanar da mataki na biyu na shawarwari tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyar hamas bisa tsarin tsakaita buɗe wuta da yarjejeniyar musayar fursunoni gwamnatin yahudawan sahiyoniya tana ci gaba da yin jinkiri ta hanyar ƙoƙarin kafa sabbin sharuɗa yayin da ƙungiyar hamas ta sanar da cewa ba za ta amince da ficewa daga zirin gaza ko kwance ɗamarar makamanta ba. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta kakaɓo jiragen sama marasa matuƙa ciki guda tara na ƙasar Ukraine da ta harba mata. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ma'aikatan tsaron ƙasar Rasha ta fitar ta ci gaba da bayyana cewa a daren jiya ne makaman kakaɓo jiragen sama guda uku na ƙasar Ukraine da aka harba kan yankin Biryansk. sai kuma wani jirgin sama guda ɗaya a kan sararin samaniyar tarastan bugu da ƙari makaman sama na rasha sun kakaɓo wasu jirage sama marasa matuƙa ciki guda hudu a sararin samaniyar baharu aswat sai kuma jirgi guda ɗaya a saman yankin tula a gefe guda kuma a jiya ne aka buɗe wani ƙwarya-ƙwaryan taro a tsakanin ƙasashen amurka da rasha a ƙasar saudiya domin tattauna hanyoyin kawo ƙarshen yakin ukraine sakataren harkokin waje na ƙasar amurka marco rubio ya bayyana cewa ƙasashen amurka da rasha sun a aniyar kawo ƙarshen yakin ukraine a taron na jiya dai babu wakilin ƙasar ukraine wacce da alamu ta kasa samun nasara a yakin da ta shiga da rasha kimanin shekaru uku da suka gabata ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen ku huta lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau laraba goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda kuma ya yi daidai da ashirin ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da takwas da suka gabata rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da casa'in da bakwai tsohon shugaban ƙasar china ding xiaoping wanda ya kafa asasin ci gaban tattalin arzikin kasar ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi da ci gaba mai yawa a lokacin shugabancinsa shugaba deng ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ke hada da aƙidar gurguzu amma duk da haka ya shigar da ƙasar china a cikin harkokin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya da dama deng ya sauka da kan kujerar shugabancin ƙasar china a shekarar 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a ranar irin ta yau a shekara ta 1997 masu saurare ko kusa cewa shekaru 552 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haifi na claus Copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar Poland da farko dai ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a bangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin rome na kasar italiya inda ya koyar da ilimin falsafa da kuma ilimin lissafi amma duk da haka yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda a shekara ta alif biyar da uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i ashirin da hudu a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci kuma da ya kaddamar da littafinsa wanda ya rubuta a kan yadda ƙasa da sauran taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ne ya rasu a ranar 24 ga watan mayu na shekara ta 1543 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1000 da 61 da suka gabata a ranar irin ta wato 20 ga watan sha'aban na shekara ta 385 bayan hijira ibn nadim shahararren masanin tarihi kuma marubucin littafai da dama ya rasu an fi sanin sa da shahararren littafinsa wanda ya rubuta mai suna alfihris a cikin wannan littafi dai ya gabatar da dukkanin ilmomi waɗanda suka shahara da gaban addinin musulunci a zamaninsa sannan kuma ya bayyana rayuwar mashahuran masana kimiyya a ɓangaren waɗannan ilmomi ibn nadim a cikin littafinsa na alfihris shi ma ya lissafo labarai na littafai daban-daban waɗanda suka shafi ilmomi daban-daban tare da bayar da cikakken tarihi na mawallafansu wannan ya kunshi tarihin dukkanin malaman musulunci da masana kimiyya tun daga baya har zuwa zamanin marubucin har ila kuma wannan littafi na tarihi ya kunshi bayanai masu kima game da bullowar ilmomi daban-daban har zuwa lokacin rubuta littafin nasa da kuma bayanin tsaffin ayyuka na al'ummomin duniya daban-daban ibn dim bai gafala akan binciken shahararren addinai da kuma mazabobi na zamaninsa ba sannan kuma ya tattara abubuwa a waɗannan fannoni wani aikinsa wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine rubutun littafin nan da ya yi wanda ya shahara da shi wato littafin al'ausaf wata shibihat masaurari ko kusan cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da tsohuwar gwamnatin kasar iraki ta kaddamar da yaki akan kasar iran sojin gwamnatin iraki a wancan lokaci sun harbi wani jirgin sama wanda yake dauke da fasinjoji na kasar iran wanda kuma sun yi amfani da makamai masu linzami wajen harbin wannan jirgin wanda hakan ya yi sanadiyar tarwatsewar jirgin a sararin samaniya ya kuma faɗo a ƙasa sakamakon wannan hari hujjatul islam fadl al-mahallati wakilin marigayi imam kumeni a cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci tare da wasu jami'ai su 39 da wakilan majalisar shawarar musulunci ta kasar iran din suka shahada shahid mahallati yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara yakar zalunci a iran da cewar margayi imam khomeini ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan juyin juhalin musulunci kuma sahihin aboki akan waɗannan shekaru na gwagwarmaya kafin juyin juhalin musulunci a iran jagoran juyin juhalin musuluncin margayi imam khomeini ya bayyana a cikin wani sako bayan shahadar hujjatul islam mahallati da sauran abokansa cewa hujjatul islam har shekh fadl mahallati babban shahidin musulunci ne wanda ya shahada a farko-farkon lokacin samun nasarar juyin juhalin musulunci ko ta yaya laifi da gwamnatin saddam hussein ta aikata na harbo jirgin fasinja na kasar iran wani aiki ne wanda aka aikata shi a kan fararen hula wanda ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma babu wata hujja ko dalili wanda zai wanke waɗanda suka aikata wannan barna da ake kallanta a matsayin babban laifi a mataki na doka ta ƙasa da ƙasa. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne da nazari a kan bulla da kirkirar ƙungiyoyin ta'addanci irin su Alka'ida da Da'ish. a cikin sassan bambata na duniya musamman ma dai a nahiyarmu ta afirka da kuma yankunan da amurkan take son yin kutse a cikinsu saboda wasu manufofinta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana samuwar da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da sunan ƙabila da kuma addini kafuwar ƙungiyoyi dai masu ɗauke da makamai da sunan ƙabila ko ɓangaranci ko addini ba bakon abu ba ne a cikin nahiyar afirka ƙungiyoyi ne kuma waɗanda a bisa yadda aka saba suna da alaƙa da ƙasashen waje a cikin gomiya ta ƙarshe a ƙarnin da ya shuɗe ƙungiyar alƙa'ida ta kai wasu munanan hare-hare da ake kira tagwaye a cikin ƙasashen kenya da tanzania wato a lokaci ɗaya hakan kuma a cikin ƙasar algeria ta ci kasuwarta na lokaci mai tsawo an fuskanci irin waɗannan hare-haren na ta'addanci a ƙarshe yanzu dai yankin sahara ne inda ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai suka mayar da cibiyoyinsu da suke kai hare-hare daga cikinsu ƙungiyar da'ish ita ce ta ƙarshe a tsakanin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka bayyana a nahiyar afirka a lokacin da shugaban amurka barack obama ya zama shugaban ƙasa ya fito da jadawalin kawo ƙarshen zaman sojojin amurka a cikin ƙasar iraki ya zuwa shekara ta 2011 a wancan tsakanin ne kuwa aka samar da ginshikin kafuwar daesh wacce aka fi sani da daular halifanci da hakan ya zama masomin sake aikewa da ƙarin sojojin amurka da zummar fada da wannan kungiya ta 'yan ta'adda maimakon janyewar sojojin na amurka kamar yadda yake bisa jadawalin da ta kaddamar da shi a zahiri, wancan abin da ya faru ya zama wa amurka abin da ta fake da shi domin sake komawa cikin ƙasar iraki da ƙarfinta ta kuma kafa ƙawance da ta kira na ƙasa da ƙasa domin faɗa da wannan daular a cikin iraki da kuma siriya sannu a hankali batun faɗa ta'addanci sai koma mamaya da yasa amurkan ta ma mai arewaci da kuma gabashin syria da shimfiɗa iko a kan rijiyoyin man fetur da suke a wannan wajen da kuma baiwa 'yan awaran kurdawa kariya sai dai kuma daga lokacin da waccan ƙungiyar ta da'ish ta fara samun koma baya a cikin yankin yammacin asiya sai kuma gashi ta bulla a cikin nahiyar afirka ita kuwa nahiyar afirka cike take da albarkatun ƙarƙashin ƙasa da manyan ƙasashen duniya suke gogoriyo a kansu da'ish ta bayyana a cikin ƙasar libya da kuma yankin zirin afirka sai kuma yankin sahel da yammacin afirka tsakiyarta da kuma kudancinta hakanan kuma an kai wannan ƙungiyar ta da'ish zuwa cikin ƙasar afghanistan domin daga tsakanin shekara ta 2014 zuwa ta 2021 da amurka take janyewa daga cikin ƙasar ta afghanistan sai ga ƙungiyar da'ish ta bayyana a gabashin wannan ƙasa ta fito da sunan daular islamiyya a yankin khurasan ta kuwa ƙunshi yankin asiya ta tsakiya da kudancinta wannan kuwa yanki ne da yake cike da albarkatun iskar gas da uranium da kuma wato batutuwa na bacin cewa za a shimfiɗa bututu domin ɗaukar gas ɗin daga wannan yanki zuwa turai bilhassali ma wasu ƙasashe sun riga sun shimfiɗa wannan bututun kuma wannan yanki ne na tsohuwar hanyar da ake kira hanyar alhariri da ƙasar china take son sake farfado da ita a zamanance domin kasuwanci a tsakaninta da ƙasashen yankin domin tsohuwar hanyar alhariri hanya ce da aka yi ciniki tsakanin china da kasashen da suke wannan yankin har zuwa irin da wasu kasashe da dama a cikin wannan yanki na asiya wancan kuwa yanki ne da yake ciki da albarkatu wanda a yanzu shi ma amurka take son yin kutse a cikinsa domin ɗiban na ta kasan da wata ma'ana za a iya fahimta cewa ƙungiyar ta da'ish ta ɓullan ya inda amurka take son kutsawa ta shimfiɗa ikonta wannan yanki ne da tsohon mai baiwa shugaban ƙasar amurka shawara a kan harka tsaro wato birjiniski ya taɓa bayyana cewa duk wanda ya shimfiɗa iko a cikinsa to zai mallaki duniya da'ish ta bayyana a cikin ƙasashe irin su india bangladesh philippines da indonesia wato a kusa da cibiya mai muhimmanci ta kasuwancin duniya da kuma sufuri ta mashigar nan ta malafa hakanan kuma ƙungiyar ta da'ish ta bulla a wuraren da ke da albarkatu na gas da ake hasashen cewa za a yi gasa a tsakanin ƙasashen yanki kamar tsakanin china da india sannan da japan da ma amurka ko kuma tsakanin australia da indonesia to a lokacin obama dai gwamnatin amurka ta fito da siyasar yin kutse a cikin afirka fiye da baya sai zamana a wancan lokacin ne wato a shekara ta dubu biyu da goma 2011 ta rika baya da taimako na jiragen sama na yaƙi da na ruwa da kuma bayanai daga taurarin dan adam domin kifar da gwamnatin ƙazafi a ƙarƙashin ƙungiyar ne tsaro ta nato a tsakiyar hargitsin da ƙasar ta libya ta fada a ciki ne ƙungiyar Daesh ta bulla wacce ta kafa abin da ta kira reshen jihar libya a ranar 13 ga watan nuwamba na shekara ta 2014 a garin darna mayakan da suka je kasashen iraki da siriya ne 'yan asalin kasar ta libya suka kafa wannan reshen da sunan liwa'ul battar waɗannan mayakan da suka koma libya sun samar da abin da suke kira majalisar samarin musulunci wacce take da rasa a wasu yankuna na ƙasar guda uku reshe na farko shine wanda ya bulla a barka daga gabashin ƙasar ta libya sai kuma reshen tripoli a yammacin ƙasar na uku kuwa shine wanda aka kafa a fadzan da ke kudancin wannan ƙasa ta libya yadda kungiyar ta da'ish ta bulla a cikin kasar libya ya jefa kasashen turai cikin damuwa da zulumi akan cewa wannan yankin idan ya hargitse to za a rika samun masu yin hijira da yawa fiye da baya da za su so su tsallaka zuwa cikin nahiyar turai domin kuwa tun gabanin wato bullar da'ish a libya da akwai mutane da suke turarowa daga nahiyar afirka da ma wasu sassa na asiya zuwa libya saboda su samu su tsallaka ruwa su shiga cikin kasar italiya daga jan kuma su kama hanyar kasashen mabanta na turai to ganin cewa daesh kungiya ce wacce ta saba amfani da karfi da har gitsa zaman lafiya za ta sa mutane su yi tunanin hijira zuwa wato kasashen na turai amma ita ƙasar faransa wacce take da kwaɗayi tun lokaci mai tsawo a kan yankin Fadlan ta so ta shimfiɗa ikonta a cikinsa da akwai dalilai da suka sa faransan ta daɗe tana son shiga wannan yankin na Fadlan. na farkon su dai shine yanki na mai cike da albarkatun man fetur domin kamfanoninta su ci gaba da kwasar ganima na biyu kuwa saboda wannan yankin na Fadlan yana kusa da jamhuriyar nijar inda ta girke dakarunta a ƙarƙashin rundunar burhan domin kare manufofinta a yankin sahel musamman ma dai a jamhuriyar niger da can ne take haƙar ƙarfen uranium a cikin yankunan ƙasar mabambanta daga ƙasashen libya da jamhuriyar niger ne ƙungiyar ta 'yan da'ish take ƙarfafa mayakanta da ke yankin tekun chadi da gabar sada akwai kasashe kamar najeriya da jamhuriyar Nijar da kuma ita kanta chadin sannan kuma da akwai ƙasa irin kamaru a cikin wannan yankin da akwai ƙungiyoyin 'yan ta'adda da'ish da kuma iswa boko haram ta najeriya da alka'ida da'ish a yammacin afirka hakanan kuma da akwai wasu ƙungiyoyi da suka ginu akan ƙabilanci wance ake kira igs ko eigs a cikin sahara sun ƙunshi ƙabilar tawarik da fulani da suke makiyaya a kan iyakokin mali jamhuriyar Nijar da burkina faso ana kiran wannan yankin da sunan mahaɗa uku ta liptako gorma wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda tana kai hare-hare a wannan yankin hakanan kuma sun shiga yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen algeria wanda ya muni benin da kuma nigeria kuma nau'in hare-haren da suke kaiwa sun shafi sojojin hatta amurkan faransa da kuma sojojin nan na fanga na rasha hakanan kuma masu haƙon ma'adinai 'yan asalin ƙasar china a jamhuriyar nijar faransa dai ta shilanta wannan ƙungiya a matsayin abokiyar ga gabatta mai daraja ta ɗaya hakanan kuma ƙasashe biyar na yankin sahel hakanan kuma an shigar da shugaban kungiyar ta alka'ida a cikin sahara wato adnan abu walid as-saharawi a matsayin dan ta'adda wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka take neman ruwa a jallo to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da yardar ubangiji a fitowa ta gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda za mu yi dubi akan yadda wannan kungiya ta kasance a yammacin afirka da kuma yadda kungiyar boko haram a najeriya ta barke ta zama gida biyu musamman ma dai a wannan lokacin da bayanai suke fitowa daga su kansu amurkawan kan cewa suna da hannu wajen kafa irin waɗannan ƙungiyoyin to kafin mu ƙarƙare ba ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare hassan barka agadis ne ke yi muku lalimar habin a cikin shirin to kamar yadda muka riga muka labarta muku an buɗe babban taron ƙasa na muhawara a jamhuriyar Nijar batun wa'adin gwamnatin rikon kwarya da shirya zaɓukan da za su ba da damar mayar da mulki ga hannun farar hula na daga cikin batutuwan da taron zai tattaunawa a tsakanin ranakun 15 zuwa 19 ga watan fabrairu nan da muke ciki kowane fata ne kuke da shi ga wakilai da ɓangarorin da ke halartar wannan taron wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu yahaya da niger daga fati ke sankwara state tare nigeria to taro da za a buɗe a jamhuriyar niger da sojojin mulkin soja da farfula muna yi musu addu'a ta fata na alkhairi kuma muna fata a yi taro a kare shi lafiya kuma muna fata kowa ya koma gidan shi lafiya kuma muna yi ma wannan ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashen Afirka addu'a ta fata na alheri, kuma baya ga haka zan ɗaya sako zuwa ga shugabannin ƙasashen afirka baki ɗaya shugabannin ƙasashen afirka sako zuwa gare ku wasu abubuwa da kuke gani suna faruwa ku ne kuke sawa al'ummomin ku cikin wani hali sojoji su ko dama an kawo su saboda tsaro ne to amma a kan dalilin wasu abubuwa da suke suke gani kuna wata tangarda a cikin tafiyar ku shi yasa su kan su amshi mulki to ko ba a wannan kasa ba a wata kasa ma in wani abu ya faru makamancin haka mu muna fata su amshi mulki kuma su mai da kasa bisa tafarki mai kyau kan su ne ka ta ga hannun rahula Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke faruwa a sassan duniya daban-daban. Wannan taro da za a gudanar a Jamhuriyar Nijar mu dai fatan mu sai dai mu ce Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah kuma ya sa a yi taron nan lafiya a gama lafiya. Muna kuma addu'ar Allah ya zaɓa wa ƙasashenmu na Afirka abin da zai fi zama zama alkhairi a gare su da na gode biyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran radio musulunci yanci da kuke ba mu dama muke ta albarkacin makin sunana murtala magini wanda nake nan dangon jihar maraɗi famin din mai yara e, dangance da wannan maudu'i da kuka sa na taro wanda aka yi na jiha-jiha na ƙasa ta Nijar. Ina masa fatan alheri, ina masa fatan lalubo bakin zaren da zai yi amfani ƙasa ta Nijar baki ɗaya. ne Wannan jama'a da suka taru wurin taron Lamiji ya ba su ikon yin adalci kan wannan taro. To shi da shugaban mu Rahman Jani ya damuka masu aiki a Su a cikin jihohi su a kuna lugu da sako cikin Nijar su suka san abin da ke ma talakawa ciwo su suka san komi da komi wanda ya shahi cikin comment din kowane ko wani su ya sa wannan cikin comment din shi eh, muna fatan Allah wani zai ba mu da zama lahiya kasashen musulmi ne baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati Radio Tehran Radio Musulunci da farko dai suna na Halilu Musa daga Maradi Allah Tsoho a Jamhuriyar Nijar. Muna muku godiya dangane da wannan maudu'i da kuka sanya muna na taron da za a yi a jamhuriyar Nijar a Yamai. A takaice abin da muke za mu cewa muna fata alheri. Allah ya buɗe masu ƙwaƙwalwarsu su yi magana ta basira ta fahimta wadda za ta kawo ci gaban ƙasa musamman ma malumma ya kamata a ba su da dama ga sarakunan gargajiya da masu unguwanni domin su suka san ciwon talaka suka san abin da ke gudana a tsakanin talaka na barku lafiya assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon tehran a mai magana a dahir habibu sahura mai niger state mashegu local government a godiya da jinjina gare ka hassan barka to a hakikanin gaskiya wannan taro da ake a niger mu babu abin da za mu ci iyaka mu ci Allah Ubangiji ya sa yanda aka taru din nan a wace lafiya kuma ya zamanto taron ya haifi da mai ido abin ake fata na alkairi Allah ka tabbatar da shi wanda ake ƙi na shiri Allah Ubangiji ka yi nesa da shi ka guje ka nesanta al'umma ga baki ɗaya da shi saboda haka abin duk ya fi zama alkhairi a cikin wannan taro muna fatan sa ɗari bisa ɗari mu su ne ɗan najeriya abin da ya samu nijar in mai kyau ne ɗan najeriya zai iya murna wanda ya san kishin kan shi ya san ya san ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ya san cewa a taken da ake musu nijar najeriya masoya ake son ta to gaba ɗaya da nijar da najeriya uwa ɗaya al'umma ɗaya allah ubangiji ya tabbata mana da alkhairi allah sa mu ji alheri na gode gidan rediyo diyante hiram me makana dai ro habibu neja state mo shegulo kargam Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal da ke garmar hukumar Wurdi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A ah, to muna yau kwamfutar mu jamhuriyar Nijar fatan alkhairi a wannan tattaunawar da suke ko muna fatan Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu ba wai a taron shan shayi ba muna yi wa dukkan wakilan ƙungiyoyi da ma ah, ma'aikatu fatan alkhairi Allah ya sa tattauna alkhairi a tashi lafiya daga Ibrahim dan Fulani Yayari a jihar Bauchi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Tehran ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki ɗaya Trezore General kuma na jihar Maradi baki ɗaya na ma'ajin masu kira da saurare eh, ina kowa kuwa fata na alkhairi wanga taro da ake yi na nan Nijar to muna fata da aka fara shi lahiya Allah ya sa a kare shi lahiya sai dai abin da muke so a watsar da al'amuran turawa kaf a ɗauko al'adu namu na afirka ma ko na afirka da su ma za a ɗaukowa ko a ɗauko na inugu ko a ɗauko na sudan in dai al'ada ce ta afirka a ɗauko a mu abinmu ni al'ada irin ta tura abba na tsane ta daga nan ne muka lalace muka sheki saboda mun bar namu al'adu mun kama al'adun banza kuma da sharadi duk ɗan takardar da aka sani nan ƙasar Nijar ya yana ma Allah yana ma annabi kar ya samu mu takardanci cikin tahiyyar kuma wan dokoki da za a yi kar ku samu mu takardanci cikin eh, eh, eh, wannan tahiyya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku daga farko dai kuna tare da umar Musa daga Nyame. Mamba na masu kira da saurari fatan kowa da kowa na lafiya. to mun ji wannan maudu'i da kuka aza a kan shi eh to in shawara ta kuka yi ma in shawara ta kuka ni cani na ba shi shekara goma sha biyar in yi shekara goma sha biyar shi ba laminu zan shi ashirin ni abin da ni gani kenan waɗanga azzalumai waɗanga azzalumai da muhari ka amma fa magana a ce za a mai san musu iko dan idan aka ba su iko wurin jiya na noman goji wurin jiya na noman goji babu wane ne babu na kwarai ga iccen kabari faɗa mu babu na kwarai ga iccen kabari lalle a ta yi zaɓe amma shi shawarar da ka ba ni shi ya koma ya koma kwarar ya ɗauki mulki idan ya yi abin da ya gada ya gaji shi son shi huta to a balaminu zan shi shi ɗauka ni bakin shawara ta kenan kuna tare da umaru musa daga nyami huta lahiya To masu sauraro kar dai a sha'aba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu jihar muryar musulunci ina muku fatan alkhairi lallai ka wannan maudu'i da kuka tsora mana ya eh, dangance da taro da aka ake ci gaba da yi na yadda za a da da makomar Nijar a mika mulki ga farar hula to wani abu muna maraba da shi kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya sa yi wannan taro lafiya a gama shi lafiya kuma a cimma matsaya ɗaya kuma Allah Ubangiji ka sa wanda za a ɗora akan wannan mulki na farar hula kasance mutane ne na gari mutane ne masu son al'ummar ƙasar Nijar masu son kishin ƙasar Nijar kuma Allah nuna mana lokacin Allah ka nuna mana lokacin mun gode rediyo tayaran mure musulunci sunana iliya mai shayi garkin daura fita lafiya muna tare sunana nasiru malam suleiman falalu daga nan niamey kuma ma'aikaci a radio Savora fm ina ɗaya daga cikin waɗanda suka leƙa ma wajen taron ƙasa da Nijar ke gabatar da shi. Radio muryar Musulunci Tehran ina godiya kwarai game da wannan maudu'i abin da zan iya cewa game da taron da Nijar take cikin yin shi. Ina fata Allah ya sa a yi taro lahiya a kare lahiya. Kuma abin da zan iya cewa ni ma a bangare na watan da ra'ayi ne ko ra'ayi ne ko wallahi allah ya sa kar soja waɗannan su ajiye wannan mulki a yanzu kar allah ya sa soja wannan su ba da mulki ga horar hula a yanzu saboda a shekara talatin da ake gudanar da demokarasi ba a barkata ba kowace siyasa to don haka zalika nan da suka zo a minti ɗaya a minti biyu a shekara ɗayan nan to barkalla an samu canji matuka kwarai-kwarai a ƙasar mu ta Nijar. To ina ma soja fata na alkhairi ina musu jinjina ya Allah kasa yadda aka tseda aka zamna zaman shawara daga na har tsawon kwanakin nan da za a yi da wannan taro Allah ya sa a yi ta tabbatar alkhairi akan wannan zaman taro Salamu alaikum rediyon Tehran mai magana malama Ramatu ka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar ya yan an koma gida birnin Kantagar Hanga mamba ta masu kira da saurare rediyon ne. wanga taro da za a yi nijar wanda an ka fara shi ubangiji allah sa ai lahiya a ƙare lahiya allah zabo mana abin da ya fi alheri cikin nijar waɗanda an ka ba amana an ka ba su amana an ba su amana ne an ka ba su banda cuku-cuku banda lunga-lunga a zaɓo mana abin da ya fi alheri bisa gare shi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na kusa daga wanda yake a nan unguwar zare a garin Maradi. To alhamdulillahi alhamdulillahi da farko dai muna kare ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna muna wannan rana mai kauce da kuka ba mu dama akan wannan maudu'i dangance da taro na ƙasa da ƙasa ta take yi jamhuriyar Nijar dan nemo mahita da kuma sauraron bahasin mutane a a yadda suke ganin makomar ƙasa ta jamhuriyar Nijar. To, lalle dai na farko dai muna yi musu fatan alkhairi dukkan al'ummar da suka halarci wannan taro Ubangiji Allah ya sa a yi taro lahiya a ƙare lahiya. Sannan muna addu'a duk abu wanda yake na alkhairi ga wannan ƙasar Allah ya ba su ikon gudanar da shi. Abu wanda yake ba na alkhairi ba Allah ya hana su. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da ƙari Trezere General na masu kira da shurare na Afirka. Eh, wanga taron da aka fara sai mai addu'a Allah ya sa a yi shi lahiya ƙare shi lahiya a samu ɗauki dokoki kuma a yi aikin su su lahiya. Allah ya kare ƙasarmu ya kare ƙasarmu ya kare ƙasarmu da ƙasashen musulmai duka. Allah ka sa musulunci ya rinjaye kafirci gaba dai gaba dai Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu ƙasar musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa biya mai magana Aliyu ya hadi ana nan garin nasarawa kwamin ɗan galma wakili na masu kya da saurare na jihar tawa eh, alhamdulillah kamar yadda an ka buɗe taro da shugaban ƙasa abdurrahman chani ya buɗe da taro na farko da ya fara ce a uzu da minash na rajim na biyu ko ce bismillah rahman rahim to shahara ta nasu abdurrahman chani shi kara da guda yace allahumma salli wa sallam ala muhammadu alihi shi gama daga salati eh mu shawaran mu da ana bin shawarori na nan gare mu kauyuka a an ba da shawara na sai mu ce ba yanzu na ba an lokaci ma ya kamata ba a ce a tattauna dangance da mai da demokradiyya a hannun eh, 'yan siyasa mai da mulki hannun 'yan siyasa da ba su unhwana mana komi ba da ba su samu mana yanci ba illa ba muna zama na bauta yanzu da mun ka samu yanci yan Nijar biya hujjaka hujjata na harko dai an samu cewa Nijar ba ta iya biyan kanta ma'aikata sai gashi an rufe bankuna an liƙe mana iyakoki kuma ana biyan ma'aikata na biyu kuma ga layin talfo na sahelcom na ƙasa muna jin daɗi wannan na kuma irin tallafi da ake talaka ana kewa ɗauka ana hidda bayan allah ciwo dangace da nanura ta same su na biyu kuma irin rahusa na siminti da anka, na uku irin magani da ake biyan likita aka ce talaka su biya rabi wannan irin jinjina da shugaban ƙasa ba za mu manta ba sa'annan irin korar ga yahudawa da turawa sun kama da cikin ƙasar mu ta zama mai tsarki wannan ba za mu manta da wannan ba da haka muke cewa da hausa muna a ci da mulki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon hausa da ke jamhuriyar musulunci iran ta farko sunana malam kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sararin radio na afirka reshen jihar maradi alhamdulillahi wannan taro da jamhuriyar nijar uku mu ta buɗe da shugabanni da mambobi wanda aka zaɓo daga ƙasa daga dungu-dungu da harko muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masu eh, ga zuciyarsu su zaɓo abin da ya zama alkhairi ga 'yan ƙasa ga ƙasa ga addininmu na musulunci kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zaɓo mu abin da zai sa ƙasar mu ta zamna lahiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zaɓo abin da ƙasanmu za ta ci riba arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata ya Allah muna roƙonka kuma ba za mu manciya ba dukkanin gaba duk abin da za ya kasancewa ya zo cikin ƙasanmu ya sa mafi zama alkhairi ne ga ƙasanmu ba mafi sharri ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai kudi a Kimba jihar Neja yan ba ta matasan afirka reshe jihar neja gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi a hakikanin gaskiya wannan taro da ake a jamhuriyar nijar muna musu murna da fatan alkhairi da kuma ubangiji allah ya sa da za su yi tunani a kai malaman kasar da 'yan siyasar masu ilimi da wanda ma basu da ilimin tun da mafi rinjaye a jamhuriyar Nijar dukkaninsu musulmai ne muna jin da cewa cikin kashi ɗari sun kai kashi wajen tasirin har wani abu to da za su dunkule a gu ɗaya su ɗantar da Allah ɗaya kamar yanayin yadda jamhuriyar musulunci ta Iran take a halin yanzu ta daula ta musulunci to wallahi sun matallahi da Nijar tun da har Allah ya bata wannan dama ta kwaci incin kanta hannun 'yan mulkin mallaka ke yake azzalumai da munafukai har ta samu kanta haka su mai da jamhuriyar musulunci ta Nijar kamar yadda jamhuriyar musulunci ta Iran take. jamhuriyar musulunci ta Nijar wallahi da ci gabansu da rayuwarsu da addininsu da jin daɗin rayuwarsu da ya linka linkin ba linkin sama da halin da ake ciki yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda ake sani da Ali Jamaika ana cikin garin Magana ke tare cikin jihar da Magaram a Sambarka muna godiya dubu da dubu. to wannan sako ga wakilan da suka halarci babban taro na mu nan jamhuriyar nijar don ganin wa'adin da sojoji za su yi a maika mulki ga farar kula abinda muke fata da su sojojin da su waɗanda suka wakilce mu domin gudanar da zaɓe su sani amanar nijar gaba ɗaya tara ta a kansu dukkanin talakan da yake nijar amana ce a kansu yanda za su kuddo mana jaddawalin da zai kyautata al'ummar ƙasa ya kyautata ma 'yan ƙasa domin mu ji daɗi suka fuskura suka buɗo jaddawali waɗanda 'yan ƙasa ba za su ji daɗin su ba to su sani za mu mai da martani muna fatan a yi taro lahiya a ƙare lahiya. alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman maidala goshari a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta da dangance da wannan taro da ake kai a ƙasar mu ta niger domin lalubo sabuwar alƙibla da ya kamata a ce ƙasar mu ta hau kai eh mu al'umma Nijar mun zaku mu ji sakamako mai kyau amma sakamakon da ya kamata a ce al'umma Nijar na farko sun samu na cewar eh wannan mutane da aka wakilta ko kuma suke tantamna ba sakamakon mu kasa Nijar su al'umma Nijar suna so wanga sabuwar hiya da shugabannin mulkin soji suke kai ya kamata a ce duk wani shugaba da zai zo shi na horar hula ko na ma eh, mulkin soji ya kamata a ce sun hau kai domin ƙasar mu ta Nijar yanzu ta wuce wannan matsayi da za a ce an komo baya muna dogaro da waɗansu ƙasashe musamman ƙasar Faransa da ta daɗe tana babakere da duke ƙasar mu ta Nijar da ma wasu ɗaiɗaiku na ƙasar Nijar da wanda su suke kaɗai suke rubda ciki da duke ƙasar mu ta Nijar wanda yanzu talakan Nijar an haskaka kanshi ya san da cewar eh shi ɗan ƙasa ne kuma shi ma yana da dukiya a ƙasarsa zai yi alfahari ya buga kirji da ƙasar shi ta Nijar cewar ƙasa ce mai eh, dogaro da kanta kuma ita ma tana muna da arzikin da waɗansu ƙasashe za su zo ƙasar mu ta Nijar a ce sun yi kasuwanci da su ba irin na da ba da za a yi kwasar dukiyar ƙasar mu ta Nijar wanda talaka ɗan Nijar in ka tara ɗari zai ce ma yana da arziki a ƙasashen Nijar musamman Iraniyon wanda an ɗau tsohon shekaru da dama ƙasar Faransa tana cin gaje shi amma ɗan Nijar ɗaya in ka ce mashi nuna ma irin ƙarfe Iraniyokin da ƙasar Nijar take fudda ba zai san da haka nan ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya dan Wulu. Daga nan jamhuriyar jan jihar Maradi ko muni rijin takwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurare rihin jihar Maradi. To lalle wannan maudu'i da kuka azama Alhassan barka muna godiya mu yan kasa sai da kuka yadda ake mu. Lalle wannan taro da ake yi birnin Yami na a zauna a diba kibla a ga yane za a yi yane za a yi gaskiya wannan saboda lalle muna kira ga 'yan taron na ubangiji dai allah dai abin da zamu fara mai addu'a saboda mu dai niyyar kasan mu ce ta musulunci addu'a da muka yi allah kamar zaɓi na alkhairi allah ka sa abin da za a zaɓa wanda za shi unwanin ƙasar gani. kuma muna kira ga shugaban ƙasar na soji ka aiko ga mai da mulki wala hula dan da ke wanga zaman na a tattauna ne a san wajen da an kai mulki na soji a dan rike shi ko shekara bakwai a yi saboda a ide ya rabar da azzalumai waɗanda sun ka cuci Nijar masu son kayan Nijar ba masu son Nijar ba. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsa na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.